kowa da yake gani da yadda Allah ya jarabce shi sannan ina so ki bani haɗin kai ki faɗa min tsakanin ki da Allah zargin da ake miki gaskiya ne salsabila ce na juya da sauri rai ɓace kamar in zage shi amma sai na ce zargin ku gaskiya ne ina ce kai ka auna ne ka gano ina da ciki wata uku da kwanaki to menene kake so in faɗa maka ko ko wanda ya man kake so ka sani ya ce ni a ina na auna ki na ce kina da ciki yaushe ni na dariya a takaice na ce kware kai ne ka auna ni har ka gane ina da cikin shege to yanzu ai na zubar to me kake son sani ko wani awon ka zo ka yi min ko na sake samun wani cikin kuma tun da ba ni da lafiya kansa ya dauri ya ce salsabila wace irin magana kike yi wa ya ce miki na auna ki kina da ciki a yaushe to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba haka ya jiro min waɗannan tambayoyin a kiɗime na kau da kai sai muka haɗa ido da yaya kabiru ashe ya shigo ba mu sani ba shi ma ya ɗago ya gan shi ya miƙe cikin kiɗima ya ce kabiru wa ya ga muku cewar ni na auna salsabila na ce tana da ciki don allah yaya cikin ɗaurewar fuska tare da yin tsaki ya ce zan iya sanin abun da ka zo yi wajen ƙanwata aliyu ya matso sosai ina so mu yi magana ta fahimta ranan nan ka gaya min baƙaƙen maganganu yau kuma yar uwarka ta nana ta min na san ni abokin mijinta ne ba shi da wani kamanni sannan kar ku yi tunanin zan goyi bayan ƙarya idan hannaji kuma idona ya gane min in yadda ko in bari na zo duba marasa lafiya na ne na ji ana ta surutai raina ina cewa ya allah ka yi mana sassauci ka sassauta sassautawa bayanka a'a sai na ji ana kiran papa kuma ni a sani na mutum ɗaya ne ke yawan kiran wannan sunan wato ita ce salsabila jan haka yasa na jiyo da sauri idona ya sauka a kanta tana ta ban haƙuri na ƙaraso da sauri ina jin irin rantsuwar da take wa fafa a bacci shine na kasa kunne ƙarshe na ga ci gaba take yi kamar yaƙi yafe matan ga kuma makwabtanta za su iya jan hakan yasa na kira sunanta har sau uku sannan ta bude ido na ga ita ma ta yi min kwatankwacin zargin laifin da ban aikata ba wai ni na ce tana da ciki to ina sannan a yaushe ya yi murmushi da gefe ɗaya na kumatunsa sannan ya tsira wa aliyawo idanu ya ce kana so ka ce min ba kai ka gano cikin shegen da ta yi a waje ba ta shiga da shi gidan abokinka har yi musanta ko ka yi rigima sosai ka ce za ka gaya masa yadda ake gane mai ciki da kuwa ka sanar da shi ya gano har ya gazgata ka yanzu don tsabar renin wayo za ka takura mata ta gaya maka wanda ya mata cikin kenan ko to shawara ɗaya zan baka ka gaggauta barin ward ɗin nan idan ba haka ba za a ɗauki ka a kai mutuwar yanzu aure ne dai ya ƙare tsakaninta da abokinka e, ko kuma ka yi haka ne don ya sake ta ka aure ta in sani sai ka kawo sadaki a ɗaura muku aure a nan asibitin kaliya maransa sai ya ɓaci ya kalliya ya ce kar ka maida ni mahaukaci mana kamar ka ni kake gaya wa zancen banza ko don ka ga ranar ka gaya min magana na baka haƙuri ya ya so a zuciye ya ce bari in nuna maka kalatawa haukan kafin sauran wata magana dama a asibiti nake sai ya damƙo wuyan aliya'u dambe fa ya kaure da naushe-naushe mu kuwa marasa lafiya uku ne a ɗakin sai ihu muke na neman agaji da sauri aka shishigo rabo kafin nan ya ya shaƙi aliyu yana neman ransa da ƙyar aka karɓe shi a hannunsa muradinka ya ce ka raba auren sai ka zo na baka aurenta tun da dama son ta kake yi Liya'u aka kai shi ofis ɗinsa yana mai da numfashin mutuwa don ya ɗan shaƙe ta kaɗan. ya kifa kai a teburin ofis ɗin shi yana tunanin wai me ke faruwa ne mai abokinsa ya ce a game da shi akan cikin da aka ce matarsa ta yi ko dai sharri ya mata ya haɗa plan ɗin da sunan shi don su rabu amma bari ya kira shi ya je don abin da ya gaya masa ranar daban yau kuma ana tuhumarsa akan cewa shine ma ya aikata ko ya tona asiri dole ne ya kira shi ya ji kas su yi zargin shi ya haɗa su ya kashe auren alhali bai san hawa ba bai san sauka ba ya yi tikirar layin ya yaya salisu a kashe har wajen mintuna ashirin bai shiga ba ya ce dole ya je har gida ya ji mai ke faruwa ya Kabiru kuwa mutane sai ba shi hakuri suke yi su kuma securitin suna neman kai shi ga 'yan sanda da kyar aka ba su haƙuri aka kyale shi tare da gargaɗi akan idan ya sake ba makawa sai sun tsare shi shi kuma cewa ke su kai shin sai dai shi ya tsare su tunda yana da hujja ya dawo inda nake ya ce likitanmu yana tiyata ne da ya fito za a baki sallama mu je gida sai ya zauna ya tsira min ido ni kuma na sun koyar da kai ya ce me yasa kike yawan sa tunani a ranki salsabila kina so ki kashe kanki ne ki kalli kanki ke gani duk kin fige kin kare kamar kuɗin guzuri kina so nima in kamu da hawan jini ne do ai biyu babu na yi saurin girgiza kai ya ce to me yasa kike son sa damuwa a ranki me kike so a yanzu ki gaya min zan baki ko siya miki ko in miki faɗa min in ji na ce ni ban san abin da ke damuna ba kuma ban san ina tunani ba kawai dai idan na zauna ne nake tuna wasu abubuwa shine sai raina ya ɓaci sai kuma injinin fashina na neman ɗaukewa ko ƙirji na ya dinga min nauyi kamar na ɗora dutse a kai sannan ga yawan ciwon kai da jiri su ne kawai abin da ke damuna ya ce eh, dama haka abin yake to ina so ki daina tunani daga yau duk abin da kike so ko ya dame ki ki gaya min zan baki shawara kin ji na ce to ba damuwa na gode yaya ya ci gaba da cewa yanzu kin ga ke ba zaura ce ki kama kanki don Allah kin ga irin abin da kika jawo mana kin bata mana zuriya hakan ya miki daɗi gabana ya faɗi jin ya ambace ni da bazaura abinda na sani ni ba bazaura ba ce ina da aure na ta yaya zan fahimtar da su su gane gaskiyar lamarin su san sharrin yi salisu ne kawai don baya ƙaunata amma akwai allah shi kuma zai saka mu na ce to yaya har yanzu fafa da ammi har kakabinta suna fushi da ni ne e murmushi ya ce ke za ki yi abin da za su huce su daina fushi da ke na ce to gaya min in dinga masu ya ce to da kin tashi kin yi sallah ki fito ki dora abin da za a karya da shi ki zuzzubo a flas sannan ki gyara kicin din sai ki share kuma ki yi wanke-wanke sannan ki jera kayan karyawa a kan dining table sannan sai ki je ki yi wankan ki ki yi kwalliya ki feji jikinki da turaruka masu kamshi ki yi kwanciyarki zuwa bakwai da rabi sai ki tashi ki gyara naki sashen ki sa room freshener sai ki fito ki gaishe su cikin mutunci ki zuzzuba musu abinci ki sa a gaban su idan kin gama da su sai ki leƙa kakabinta ita ma ki tabbatar ta ci ta sha magani sai ki fito ki ci naki sannan idan sun gama ki kwashe ki wanke ki gyara ko ina sannan ki je ki taya kakabinta hira na san ita ma za ta baki labarai masu daɗi wanda hakan zai dinga ɗebe maki kewa za ki rage tunani ko kuma ki ɗauki alƙur'ani ki dinga karantawa za ki ji daɗi a ranki na ce sha Allahu zan yi yadda ka ce yaya na gode to haka yaya ya ce min nasiha da bani wasu 'yan dabaru da zan yi aka sallamo ni haka na dinga yi tun suna dake min har fafu ya dinga kula ni yana ɗalle ƙasashe na muna hira abun ka gaɗa da mahaifi a kwana na shida mun shirya da iyayena na ɗan murmure yanzu ammi ba ta komai don na ɗauke mata aikin gida sai dai ta ci ta miƙe mu yi ta hira wanda a da ba na samun wannan hirar kaka binta ɗan dafa bango ta yi ta fito babban falo ta yi ta ba mu labarin irin kurciyar da papa da momi sharifa suka yi samari sun sha duka a wajensa halayensa ɗaiɗai ne wanda ban ɗauka ba duk da yanzu ya zama tarihi a rana ta bakwai sai babu mun tare ya zo gidanmu surikina ganin sa ya faɗan mun da gaba ya tuno mun da abin da ya faru saboda har ga Allah na manta na gane tashin hankali ba shi da daɗi a kullun sai na sha duka duk shi ya daɗa sa ni ciyo ya samu fafa a kan maganar komawa ta Papa ya ce mantari ka manta yanzu ba aure a tsakaninsu ya ce eh na sani shi yasa na zo da sadaki an jima idan an yi da sallan magariba sai a ɗaura auren ni da kaina zan kai ta dama wancan karon ma ni na kai ta ihuna suka ji suka taso duka Yaya na yi saurin isa wajena yana tambayar lafiya na rike shi na ce yaya kai wa girman allah ka ce ba na yi na haƙura idan da ni na ce ina son auren yanzu ba na so na haƙura yaya ce ki shiru bari mu ji hukuncin da zai yanke a kanki ki yi biyayya ba na so ki sake ƙin bin umarninsa kin ji na ɗaga masa kai ya ce share hawayenki mu je na share na bishi su kuma sun tsaya suna jira muna fitowa suka hau tambaya menene ya ce shirminta ne kurin fafa ta ji cewa za a mai da aurenta shine take kuka wai ba ta so zai rinka wulakanta ta tunda an samu matsala ba zai ganta da daraja ba babu muntari ya ce zo nan salsabila a da ke kika ce kina so to ni kuwa a yau ni ke son ki auri ɗana kuma ɗan uwanki ku raya sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ki haƙuri ba zan yadda ya wulakanta ki ba ki daure gobe zai wuce malaysia wani kos na watanni uku ina so a ɗaura muku aure an jima gobe ku ɗaga zuwa can abinku na kalli papa murmushin dole ya ce to ke kin ji ya zo nema wa ɗansa aure bai yi min kara ba amma ba komai ni zan biya a ɗaura sai ku je hadda min gidan naki ta taya ki shirya kayan da zaki tafi da su na kalli yaya ya min nuni da na amince hawaye na bin kuma tuna na ce shi kenan abba na amince na ƙarasa da kuka sannan na wuce ɗakin kakabinta da gudu na faɗa kan ƙafarta ta ce ke za ki ƙarasa ƙafar menene kuma ke dai ba ki rabo da kuka kama amarya sai ko ya shigo ya ce ai amarya ce an jima za a ɗaura mata da angonta da yanzu ta ce ba ta son sa kakabinta binta ta ce ban gane ba ya ce baba tari ya zo nema wa ɗansa aurenta shine take kuka kakabinta binta ta yi shiru na tsawon lokaci ta ce to me sharif ɗin ya ce ya yi ce ai shi da kansa ma ya ba da sadakin gashin nan ma ya bani in bata tunda yanzu ta zama bazaura saki sake kurma uban ihu ina cewa wallahi ni ba zaura ba ce yaya ce ki min shiru ban san shirmenki tashi ki wanka ni da kaina zan raka ki ba sai an je ba ni ne kawaki kakabinta ta sa dariya ta ce lalle kuwa kin sami babbar kawa ni kuma kanwar rana suka yi taimin wasa ni ko sai kuka sai da amita zo ta daka mun tsawa sannan na yi shiru ta ce ba ki ji daɗi ba ma da zai koma da ke cikin zuriyarsa duk da abin kunya da kika yi har kina da bakin da zaki ce ba kya so eh ba rufa miki asiri ba ma a wannan zamanin wa kika ga zai iya yin haka tashi ki je ki yi wanka yanzu dai idan baki bi umarnin mahaifinki ba kamar wancan karon ba za ki ji daɗi ba gara ma ki kwantar da hankalinki kila ƙarshen kukanki ne ya zo amma fa idan kin yi biyayya kin canza hali Ban da rashin kunya ki daraja shi mijinki ne idan kin bi shi kin gina aljanna ki har mu ma mu ci albarkacinki idan kuma kika yi masa halinki ki sha wahala ƙarshe ki mutu a sa ki wuta mu ma ta shafe mu duk taron mu kin ga mun zo duniya a banza mun koma a kin ga mun ci riba haihuwa kenan kuwa ta juya ta wuce abinta na yi tsid kamar ruwa ya cinye ni kakabinta ma ta yi ta bani shawarwari da 'yan dabarunsu na manya na tashi na yi wanka na saka kaya mai kyau na fesa turare na dawo ɗakin kakabinta na zauna ta yi ta yi min tsiya amma zuciyata kamar in cire in aji don tsanar wannan auren da za a sake ɗaurawa to muna nan har wajen isha gabana sai faɗuwa yake yi ina ganin ya yayi sallama na fashe da kuka kaka da abin haushi sai ta ranga ɗaguɗa ya yana mun dariya ya ce to menene na kuka kuma ta so mu je ga su fafa can a falo baba man tare ya zo tafiya da ki ki kwantar da hankalin ki zan miki zaman daki. ban san lokacin da na yi dariya ba can kuma na koma kuka kakabinta ta ce ka ji shaƙiya ana so ana kaiwa kasuwa tashi wuce ni ki bani wuri shaƙiya na sake birkicewa da kuka na ce wallahi yanzu ni bana son shi ya ya ce taso abinki kyale kaka haushi take ji zaki tafi ki batta ba mai mata tausa da hira ta ce oho dai dole a je gidan masoyi don gulma wai yanzu ba kya son sa faɗin haka yasa na sa ihu ina cewa wallahi biyayya na yi muku amma ba na ƙaunarsa na ma fasa tafiya tun da haka ne dariya kamar ta kashe yaya da kaka binta da ƙyar ya fito da ni babban falo ina ta ihu hankalin papa ya tashi ya taso da sauri yana cewa yaya wai me yasa kake son sa yarinyar nan kuka ne ya ce papa wallahi ba ruwa na. ita da kakabinta ne ya ce to zo yi shiru abinki me ta ce da ke da yasa ki kuka na ce cewa ta yi wai ina son yaya salisu don na ce mata ba na sonsa shine wai duk gulma ina sonsa, ni kuma yanzu ba na son gaskiya sai babin muntari shi ma ya taso cikin murmushi kyali babin muntari tsokana ki take yi ni kaina na san ba kya sonsa yanzu amma ya ci darajar mu ba don halinsa ba ki yi hakuri ya ni ba inda zani na fasa ma tunda an ce sonsa nake yi sai ga ammi ta fito da wayar dvd a hannu tana cewa za ki wuce ki tafi ko sai na farfasa miki jiki yarinya ana ta lallaba ki sai raina wa mutane hankali kike yi ai gaskiya ce ta faɗa gulma ce da munafunci kina so kina kaiwa kasuwa wuce sai na ɓoye bayan baba mantari ina cewa zan wuce ki haƙuri amma yanzu ba na son sako kaɗan ta ce oho har kina da bakin maimun da magana ta yi kaina papa ya rike ta shi kuma baban mantari ya rike ne ya ce mu je kin ji karki damu so ne dai ba a yi amma ai zaki hakuri ko na ce eh saboda kai ya ce to na gode mu je kai kabiru na ji ka ce kai ne ƙawa amarya da kuma ɗan zaman ɗaki ko to fito mu je dariya ta kama su fafa da ammi amma suka gintse domin zan iya kuma sa ihu haka dai muka isa gidan ina baya yaya da baba tare na gaba yaya ne ke tukin suka furfito ni kuwa na fitowa ganin gidan nake kamar kabari